a yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya min makka habibi nuru سطع في المدينة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين muna nan dai ci gaba da bayani da muke gabatarwa dangane ga daraja da martaba da garaɓasa da romo da waɗanda suka kudiri niyyar zuwa aikin haji ko suka je suka aikata aikin haji ko umara suke samu muna nan a kan darajojin garin makka da abubuwan da ake samu na alkhairi shine daraja ta ashirin da bakwai shine ruwan zanzam hakika ruwan zanzam wani ruwa ne mai daraja wanda kuma yake da dogon tarihi wannan ruwa ya fara ne ko Allah ya fito da wannan ruwa ne asali domin a shayar da annabi Ismaila lokacin da annabi Ibrahim ya ɗauko matarsa Hajara da goyonta annabi Ismail ya kawo su wannan wadin gairi zizarƙin kamar yadda ya faɗa Allah ya kaito mana cikin alkur'ani to lokacin da ruwan da ake hannunsu ya ƙare mahaifiyarsa ta tafi neman ruwa wanda har ya kai ta da hawa kan dutsen da ya fi kusa da ita a gurin shine dutsen safa da dutsen marwa ta dinga zirga-zirga ta kai goro ta kai mari tsakanin wannan duwatsu har kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan ruwa wanda an ce mala'ika jibrilu ne ya daki gurin da fikafikinsa. wata ruwayan kuma shi dan ne yake shure-shure sai ruwa ya ta gurin wannan ruwa mai daraja ta nan ya samo asali kuma a tsawon wannan shekaru an daɗe ana amfanuwa da wannan ruwa an wallafa littattafai iri-iri akan martaba da daraja da kima wannan ruwa amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa babu wani ruwa a faɗin duniya ga baki ɗaya wanda ya kai darajar ruwan zanzan sun kafa hujja da cewa lokacin da aka wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara hudu ai ruwan zanzam aka ɗebo to ya nuna da akwai wani ruwa a duniya da ya fi ruwan zanzan ko a ina yake Allah zai sa a ɗebo shi a yi wannan aiki gagarumi da shi amma sai aka ɗebo ruwan zanzam aka wanke zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka kawo imani da hikima aka cika tafal da shi wannan ya nuna kenan ruwan zanzam ya fi kowane ruwa daraja na biyu lokacin da annabi zai tafi isra'i sallallahu alaihi wasallama da mi'iraji nan ma dai an kawo masa ruwan zanzam wanda ke nuna kenan ruwan zanzam shine mafi darajar ruwa faɗin duniya baki ɗaya In muka ɗauko ƙisar abu zarar gifari lokacin da ya zo karɓa addinin musulunci dogo ƙisa ce a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke tambayarsa lokacin da ya daɗe yana kwana a masallaci mai alfarma yace tun yaushe kake a nan gurin yace na kasance a wannan gurin kusan kwana talatin kenan ina wannan gurin sai ke cato me kake ci sai ce ba ni da wani cikakken abinci face ruwan zanzam nake sha har sai da ta kai saboda tsaban shan ruwan zanzam ma sai da na kiba har sai da na samu wato burgani irin tumbin nan na mutum ya ya ya ya ya guru hmm. gurin burgami hmm. ya samu a cikinsa yace kuma ba na jin wani alamar yunwa ko damuwa a cikin ciki na. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle ruwan zanzam mai albarka ne kuma abinci ne ga mai cin abinci wato shi yakan tsaya a matsayin abu biyu ya tsaya a matsayin ruwa kuma ya tsaya a matsayin abinci kamar da ya zo ah, ba a jin yunwa lalle kam akwai malamin da na gani Sheikh Albani ya ce a taron ya taɓa zuwa ƙasar Saudiya za a yi masa operation akan wani ciwo da yake damunsa to da ya je sai aka ɗaga aka ba shi sati biyu ice da ya zo ya zauna a harami kafin lokacin ya yi ya ce ya daina cin komai sai ruwan zanzam kawai shi yake sha sai dan abin da ba a rasa ba dan dabino ɗaya biyu a jefa amma dai mafi yawa kaso casa'in na abin da yake amfani da shi ruwan zanzam ne saboda haka da sati biyu nan ya cika ya je asibiti domin a yi masa operation akan wannan ciwo da ya kawo shi sai aka auna aka ga babu ciwon gabaki daya wato albarkacin wannan ruwa da ya tare ya ta sha na zanzam Allah ya ɗauke masa wannan ciwo da wannan cuta kaga kenan ashe ruwan zanzam zai iya wadatuwa da mutum a matsayin mafi yawa daga abincin da zai ci da mafi yawa da ruwan da zai sha ni na taɓa na taɓa ƙoƙarin gwadawa to amma ka san eh, in baka saba da abu ba sai ya zama ah, ka yi amai ma in kana ta shan ruwa ba abinci a cikinka sai kai kama amai inda ba a saba ba inda ba saba ba so dole sai ya ɗanci wani abu sannan kuma sai a sha ruwan da yawa kuma mutum ya sha ruwan da yawa kamar da ya zo a hadisi ka sha ruwan da yawa sannan kuma ka shafa a fuska ka kuma ka jika kanka da shi mutum ya ɗiba ya zuba a kansa kuma ya, sha kuma ya, ya wanke fuskarsa a wata ruwayan ta bai haƙi yake cewa haƙiƙa ita ruwan zanzan ruwa ne mai albarka kuma abinci ne wato ga mai cin abinci kuma waraka ne ga mai ciwo imamul bai haƙi a cikin asananul kubra da kuma cikin dala'ilin nubuwa ya rawaito wannan kamar da zuwa cikin sahihul jami'u sagir nan a lafazin bazar yake cewa ruwan zanzam abinci ne sannan kuma waraka ne ga ciwo a wani hadisi na abdullahi dan abbas yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alherin ruwa a ban ƙasa shine ruwan zanzam wato mafi alheri mafi darajar ruwa a bayan ƙasa ga baki ɗaya shine ruwan zanzam na'am to shi yasa ma aka ruwaito wata ruwayan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruwan zanzam lima shuriba lahu ma'u zamzam lima shuriba lahu ruwan zanzam ya tabbata ga abin da aka sha dan shi wato duk wata niyya da kai a lokacin shan ruwan zanzam ka sha da wannan niyyar to ana sa ran Allah ya biya maka wannan bukatar wannan hadisi ibnu majah rawaito shi a cikin littafin haji babin shan ruwan zanzam da imamu ahmad da ibnu abi shayba a cikin sahibin maja shek albani ya inganta wannan hadisi wanda akan wannan hadisi ne wani malami ya wallafa littafi mujalladi guda ya kawo fa'idodi sama da sittin wanda suka shafi ruwan zanzan. sunayensa waƙoƙin da aka yi a kansa yadda ake guzurinsa da yadda ake sarrafa shi da yadda ake amfani da shi da tarihin haƙa rijiyar da lokacin da ta ɓace aka sake haƙa ta da yadda shawa suke alfahari da cewa mutum shi yake kula da ruwan zanzam da irin shekarun da aka yi ana amfanuwa da ruwan da ayyuka da aka yi ta yi na ajaruwan wasu gurare da dai abubuwan mamaki da karamomi da malamai da suka sha wannan ruwa da niyoyi iri-iri kuma Allah biya musu bukatun domin an ce kaza magani ne to kuma yana da alaka da imaninka idan ka yi imani cewa wannan abin magani ne kuma shi kuma ya tabbata maganin ne to in ya haɗu abubuwan nan guda biyu suka haɗu to an fi samun sauƙi da wuri amma idan mutum imaninsa bai yi ƙarfi akan abin ba to ko da ya sha ɗin ba zai samu bukata irin wacce yake bukata ba an ci akwai cikin manyan tabi'ai da ya tsaya akan rijiyar zanzam ya ɗebo ruwan ya ce ya Allah na sha wannan ruwa ina fatan yadda na ƙoshi da shi haka damdam na jika jikina na ji sanyi na wanke fuskata na ji sanyi Allah ka sanya ya mun zafin ranar tashin alkiyama kuma Allah ka raba ni da kishirwar tashin alkiyama haka al-Imam Suyuti an rawaito da gare shi lokacin da ya zo rijiyar Zanzam ya sha sai yake yin tawassali cewa ya Allah na sha ruwan Zanzam kuma na kamun kafa gare ka da ka bani ilimin hadisi irin na Al-Hafiz Ibn Hajar Askalani kuma ka bani ilimin fiqihu irin na Malam Bulkuni to an san al'imamu suyuɗi sai da ya zama aya a ɓangaren ilimi da karatu saboda an yi ta kawo malaman da suka sha ruwan zanzam suka roƙi Allah buƙata kuma Allah ya biya musu bukatar amma mafi yawa ba bukatar duniya suke roƙo ba wani ya buƙaci Allah ya yi masa wani ciwo da yake damunsa wani ya roƙi Allah ya cika zuciyarsa da imani wani ya roƙi Allah ya ƙara masa hikima da azanci wani ya roƙi Allah ya cusa masa yaƙini da sakankancewa da Allah wani ya roƙi Allah ya wanke masa waswasi da damuwa da ɓacin rai da baƙin ciki wani ya roƙi Allah ya bashi ilimi mai yawa kuma mai amfani wani ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya raba shi da kishirwar tashin alkiyama sau da mafi yawa mutanen da su buƙatar su shine su gama da duniya lafiya ba irin yanzu yadda mafi yawan bukatar mutane shine a ƙara samun duniya ba sai ka ga mutum yana ɗawafi ko yana sa'ayi ko yana filin arfa amma mafi yawan bukatun da yake roƙo shine Allah ya bashi duniya to kaga duniya ita mai karewa ce ko an baka ma abu ne mai karewa kuma komai yawan da aka baka in kai la'akari da abin da ka ci a ciki da abin da ka sha a ciki da abin da ka daura a ciki sai ka ga dai bai wuce dai irin wanda kowa yake da shi din ba ragowan kawai kari ne dai na kana da shi da yawa a ganka da yawa amma duk wani mai arziki da duk wani mai kuɗi da duk wani mai wadata in yayi la'akari da abin da shi yake ci iya abincin da zai ci da safe da rana da daddare da ruwan da zai sha da suturar da zai daura in ya buga wannan a wata zai ga ba yawa gare shi ba ragowan duka dai kuɗi ne kawai da yawa in ba wani aikin alheri kake yi da su na taimakon addini da taimakon al'umma da ayyukan alkhairi da ayyukan jin kai da ayyukan rahama da tausayin talaka da maraya da sauransu ba to sai kaga cewa kawai ajiya ce kawai kake ta yi a hannunka da aka su bukatun sun fi roƙon lahira a kan duniya kaga wani sahabi da yake wa annabi hidima sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi dama ya, ya, ya, ya roƙi abin da yake so ya faɗi bukatarsa sai ce ni a bani kwana biyu in je in yi tunani in dawo da aka ba shi kwana biyu sai gashi ya dawo bayan lokaci sai ce ya rasulallah ina son makotaka da kai a gidan aljanna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ya koya maka wannan sai ce ya rasulallah zuwa ne na zauna na yi tunani na ga idan na ce a bani wani abu a duniya to ba dole ne kuma in ci abin ba ko in mori abin ba ko ni abin ya more ni ya zama tsira a gare ni a lahira ba da ka sai ne tunanin abin da ya fi komai wahala in ma an bani duniyar in dai kana da imani aka baka duniya ai aljanna zaka nema da ita in an baka mulki ai adalci zaka yi don ka samu aljanna in an baka ilimi aiki zaka yi da shi don ka samu aljanna in an baka dukiya ciyarwa za ka yi da ita don ka samu aljanna to kawai sai ya ga bari ya tafi ya roƙi aljannan kawai ita duniyar ko da faskari a ci a ƙoshi hmm. saboda haka ya ce as'aluka ta fil janna ina son gani ga gidana ga naka mun zama makocinka a gidan aljanna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga lalle wannan mai hankali ne kuma ya samu tarbiya kuma ya gogu a cikin harkar ilimi da fifita lahira a kan duniya da haka annabi sallallahu alaihi ce to ka taimako kai yi taimako ta bangaren ka da yawan sujada ma'ana ka ƙara da sallan farilla ka kiyaye farilla kuma ka ƙara da yawan nafilfili haka wannan sahabi aka ce kullum ka ganshi a cikin ayyukan nafila yake wanda za su ƙara masa danko ya samu wancan daraja da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya tambaye shi za a bashi sannan an ruwaito daga nana aisha cewa tana yin guzurin ruwan zanzam a cikin kwalba idan ta zo aikin haji ta gama takan zo da kwalabe a cika mata su da ruwan zanzam domin ta tafi da shi zuwa wato gari kaga wannan ya nuna kenan cewa za a iya yin guzurin ruwan zanzam kuma ma ina ga mafi darajar guziri da alhaji zai yo daga makashi ne ruwan zanzam da can za ka ga ba a damu da siyayyan karkacen kaya yadda ake yi yanzu ba abin da aka fi mai da hankali a kansa a da shine zanzan da bagaruwa za ka ga an kawo bagaruwa an ba wa mutum an ba shi zanzam sai irin ya hulan nan da dogon riga sai dan tasbaha da sauransu kaga to wannan yana nuna kenan mafi daraja abinda alhaji zai yo guziri da shi daga maka shine ruwan zanzam kuma ruwan zanzam din nan mutum ya je ya same shi gashi nan arha kyauta kuma ba siyarwa ake yi ba kowane ruwa za ka amfani da shi a saudiya sai ka siya amma ban da ruwan zanzan duk da darajar tasa duk da darajar nan mafi darajarsa kuma Allah ya hore shi cewa gashi nan ka shiga harami ka sha ga na kan famfo ga kuma da ake saka shi ga mai sanyi ga mara sanyi kuma an aje maka kofi mm. Kullum kofin da za ka yi amfani da shi yana na ajiye sai dai ka ɗauka kai amfani da shi kawai kuma kai amfani da shi ya gama ya tashi daga aiki mm. ba a amfani da kofi sau biyu ka ajiye wai ka sha ka ajiye wani ya sha a dama kofi ne na roba an yi wajen ɗaukar sabo kuma an yi wajen ajiye tsoho idan ka sha so ɗaya in dai ba kai za ka ƙara sha ba to ya gama aiki sai ka sa shi a ɓangaren da za a fita da shi waje ya gama aiki kuma sai kuma a buɗe sabo kuma ga ma'aikata nan da kofuna a hannunsu leda leda hmm. inda suka ga ya ɗauko karewa su saka sabo inda kuma tsoho ya taru su kwashe tsohon su kuma aikin su kenan haka ake biyan su albashi su dinga canza mutane kofi idan mutum miliyan nawa ne za su sha zanzam da kofi to za a canza sabon kofi din ba za a sake amfani da wannan wato kofin ba kaga ya nuna kenan cewa Allah cikin rahamarsa kuma wannan ruwa kullun karuwa yake yi baya kafewa wata rahama ta Allah jibiyar da ake shan ruwan zanzam jibiyar da kowane alhaji ake bashi kusan lita biyar ya taho da shi amma kuma duk da haka ruwan nan yana nan baya karewa sama da miliyan uku masu zuwa aikin haji sama da miliyan uku masu zuwa umara a azumi sama da miliyan ɗari biyu masu zuwa umara a watanni goma sha ɗayan nan amma duk da wannan ruwa da ake tahowa da shi da wanda ake ta ɗiba a mota ake kaiwa ragowar jihohi da wasu ƙasashe da wanda ake ɗiba a jirgin sama da ma wasu ƙasashe da waɗanda suke da hali ma gaba ɗaya ruwan zanzan ya zama da shi suke wato shi suke sha shi suke amfani da shi wajen harkokinsu na rayuwa to kaga wannan ya nuna haka hmm. da haka malamai suka ce ba a yin abu uku da ruwan zanzan na farko ba a yin tsarki da ruwan zanzan ruwan zanzan ruwa ne mai daraja don haka ko da za a ce a ka kana tafiya ruwan zanzam ne kawai sai ka je kai fitsari to kai amfani da hogi suka ce saboda darajar ruwan hmm. ba za a yi amfani da shi a yi tsarki ba na biyu inda malamai suka yi saɓani shin za a iya yin girki da ruwan zanzam ko ba za a yi girki da ruwan zanzam ba misali a ce ruwan da za a yi talge da shi a yi tuwo ruwan zanzam ne ko kuma ruwan miya ko ruwan kunu ko koko ko soɓo ko dai wani haɗa lemu a haɗa da ruwan zanzam wasu malamai suna ga ba za a yi wannan ba domin ruwan zanzam ya kamata ya zama yana cin gashin kansa ne kuma sinadaran bayan an yi bincike an wallafa littattafai akan zanzam an gano sinadarai iri-iri a cikin ruwan zanzam wanda har an kai shi wato abin nan gurare daban-daban a duniya inda ake da cibiya ta bincike a kan sinadarai an gano sinadaran da ke cikinsu suna da yawa waɗanda suke amfana jikin ɗan adam kuma suke ƙara masa lafiya kuma suke kare shi da wasu cututtuka masu dama don haka ruwan zanzam yake da wannan daraja mala ibn qayyim kamar da nana aisha muka ce tana yin guzurin ruwan zanzam a cikin kwalabe kuma ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma in ya zo haji ko ya zo umara yakan ɗebi ruwan zanzam a cikin wato salka kuma ya guziri da shi kuma an samu mara lafiya akan zuba masa ruwan zanzam din nan kuma yakan shayar da marasa lafiya ruwan zanzam kuma yakan zuba musu ruwan zanzam a jikinsu da fatan su samu lafiya kamar yadda ya zo a cikin al'imamu tirmizi ya rawaito a cikin kitabul hajji da kuma alhakim da albaihaki a cikin as-sunanul kubra da kuma cikin sha'abul iman da kuma abu Ala shek albani ya inganta shi a cikin sahihu turmuzi da cikin silsilatul ahadisu sahiha mala ibn qayyim yake faɗa a cikin zadul ma'ad cewa haƙiƙa ne na jarabta neman magani da ruwan zanzam kuma na ga al'amari mai ban mamaki ice na samu wato waraka daga cututtuka daban-daban na yi amfani da ruwan zanzam akan cututtuka daban-daban kuma na samu waraka da izinin Allah daga ciki yake cewa wani lokaci na je aikin haji sai na gamu da rashin lafiya kuma ban samu likita ba ban kuma samu magani ba sai zama ina yi wa kaina magani da karatun fatiha sai in ɗebo ruwan zanzam sai in ta karanta fatiha a kai in ta karanta fatiha a kai idan na karanta fatiha da yawa akan wannan ruwan zanzam sai in sha ce ta haka na samu waraka don haka daga nan ma sai na dogara da ruwan zanzan da fatiha sai in karanta fatiha da yawa akan ruwan zanzan sai in sha da haka cututtuka da yawa ta hanyar haka Allah bani sa'a suka warke to da na samu wannan dama ni ma sai na zama mai bayar da wannan lakanin hmm. duk wanda yazo ya ce min yana ciwo sai in ce nemi ruwan zanzan ka karanta fatiha da yawa akai ba wata iyaka zaka iya goma ishirin ne talatin ɗari ka karanta fatiha akai sannan ka sha yace to ta wannan hanya na waraka kuma na samu lafiya kuma ina gaya wa mutane kuma da sun yi nan take cikin gaggawa sai ka ga Allah subhanahu wataala ya kawo musu waraka ya ambaci wannan a cikin littafinsa na Zadul Ma'ad kuma ya ambaci wannan a cikin littafinsa Adda'u dawa ko Aljawabul Kafi liman sa'ala an dawa ishafi kaga wannan ya nuna mana amfani da ruwan zanzam yake da shi kuma a nan ne muke jan hankali da tsoratar da mutanen da suke yin wani abu game da ruwan zanzam Shi ne gauraya ruwan zanzam da wani ruwa ruwan zanzam zaman kansa yake ci ba a gauraya shi da wani ruwa komai kankantarsa ko lasa za ka yi ko cokali za ka sha ko ludayi ɗaya ya dai zama zanzam ɗin ne wato tsantsansa ba tare da an gauraya shi da wani nau'i na wani ruwa daban ba da kuma waɗanda suke kawo ruwa a matsayin ruwan zanzam an sha kama wannan mutane su samu wata ruwan rijiya su zo su samu su samu roba irin ta zanzam din su je su buga su tamfi irin na zanzam su zo suna siyarwa mutane a matsayin zanzam kaga anan an yi cuta ta fuskoki da dama na'am cuta ta farko shine yadda aka ɗebo wani ruwa daban ba na zanzam ba aka kira shi ruwan zanzam. cuta ta biyu shine wanda zai sha wannan ruwa da niyan yana shan ruwan zanzam, alhalin ba ruwan zanzam ba ne kaga an samu ha'inci an samu cuta wanda waɗannan sufofi guda biyu kuma masu so sun yi nisa daga koyarwa addinin musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-ghishu wal khadi'atu fi nar da ha'inci da kuma wato gishu waɗannan abuwa guda biyu kuskan cancantar da mutum zuwa ga wuta saboda kaga kenan wajibi ne ga masu sana'a siyar da kaya musamman irin waɗanda annabi yake faɗa cewa a yi magani da su don idan an ce zanzan magani ne ko an ce alhabbatus sauda magani ce hmm. ba ana nufin kuma kai ka sarrafa ta yadda ka ga dama ba kamar da yanzu an ce kaza magani ne ai kaga kuma sai likita ya gaya maka kuma yadda za ka yi amfani da shi da lokacin da za ka yi amfani da shi hmm. da iya lokacin da za ka yi amfani da shi da kuma ma yawan abin da za ka iya sha kafin ya zama magani wataƙila in bai kai wannan adadin ba sai ya zama matsala ko in ya wuce wannan adadin sai ya zama matsala kada mutane su dinga sarrafa magani da kansu in an ce kaza magani ne to kuma sai an iya sarrafa shi yadda ba zai yi yawa ba ba zai yi kaɗan ba kuma a sarrafa shi wani shi kaɗai ake amfani da shi wani kuma sai an haɗa da wani abin ya zama guda biyu to kaga ya kamata mutane su ji tsoron Allah su daina siyawa da mutane wani ruwa daban a matsayin zanzam sannan da kuma waɗanda suke cewa ai idan ka kawo zanzam ludayi ɗaya ka samu ruwa duro guda ka zuba wannan ludayin a cikin diram wai shi ma ruwan gaba ɗaya ya juye ya koma ruwan zanzam to ba haka bane ba wani wanda ya faɗa ruwan zanzam ruwan zanzam ne mai cin gashin kansa gauraya shi da wani ruwa bai dace ba hmm. komai kankantarsa a bawa mutum shi a matsayin zanzam za a fake da ruwan ha'inci yauwa sai a fake da wannan a ha'inci cewa ai na dan tarfa ruwan zanzam ko kuma a ce rijiyar da na na ɗebo na cewa mutane ruwan zanzam ne to ai sai da na siyo zanzam jarka guda na tsiyaya a cikin rijiyar saboda haka wannan sinadarin da ke jikin ruwan zanzam gaba ɗaya ya gauraye a cikin wannan ruwan na rijiya da haka lokacin da nake siyan musu ina siyan musu da ruwa ne amma da zanzam a ciki mm. wani ma kaga yarin ya ce wallahi da zanzam a ciki kaga kenan ba zanzam bane ma'ana na diga zanzam a cikin wannan ruwan da na siyan maka to wannan duk ha'inci ne bai dace ba wasu ma wasu kasashe sai da ta kai mutum in ya je maka sai ya samu ruwan zanzam sai ya tsoma rawaninsa a ciki in ya tsoma rawanin ya ji kashi sharkaf sai ya shanya shi ya bushe in ya dawo su sai a kawo ruwa a daro sai ya ɗauko wannan rawanin sai ya tsoma a cikin wannan daro ɗin mm. sai a girgiza in an girgiza shikenan wai wannan dama ruwan yana makala a cikin rawanin don haka kenan yanzu ruwan da ya zama ruwan zanzam saboda an wanke wannan rawani ko an jika mm. wannan rawani a cikin ruwan zanzam kuma yanzu gashi an yi amfani da shi ko kuma an zo an sake jika shi a ruwa to ya koma ruwan zanzam wannan duk ba haka bane ruwan ake so ka ɗauka hmm. komai kankantan sa ka je ka taro ruwan famfon zanzam ko ka ɗebo ruwan zanzam ko a sai ka sai abin da ka tabbatar da inganci ta cewa ruwan zanzam ne za zaka ga hukuma ta kan bawa kowane alhaji wanda yake bukata lita biyar ya taho da shi kyauta hmm. abin da zaka yi kawai shine ka sa shi a leda kuma mutane suna sa sunayensa a jiki sannan akan samu wani sai ya ɗauki na wani wai tunda bai ga nasa ba tunda dai akwai nasan bai ga mai sunan da ya sa kawai sai ya ɗauki na sunan wani ya tafi da shi wai shi da nufin shi ma wancan wani ya zo ya iya ɗaukan nasa wannan ba daidai ba ne domin wani ba zai taba ɗaukan abin da ba sunansa ba kare ya hakura in dai bai ga nasa ba to ƙara ya haƙura to kai ma abin da za ka yi in baka gana ka ruwan zanzam ɗin ba to ka haƙura kada ka ɗauki na wani mutuƙar an sa suna a jiki kada ka ɗauka kuma mara sunan ne kada ka ɗauka tun da dai ba naka ba ne sai dai idan nakan kai ma baka sa suna ba ka ga mara suna da wannan da sauki amma in dai har ka sa suna ka sa lambar fasfot ɗinka da sunan garin ka a jiki kuma ka zo kana nema baka gani ba sai ka ga na wani sai ka ɗauka to kuma kai kai a zatanka shi ma wancan zai iya ɗaukan naka to wannan ba zai ɗauki nakan ba kai kuma gashi ka ɗauki nasa shi in ya bincika bai ga nasa ba sai ya hakura domin ya san masu waɗannan sunan su ma za su zo daga baya to Allah subhanahu wata'ala ya biya mana dukkan bukatun mana alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsare dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da mu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai Alhamdulillah, mai sauraro shirin tambaya mabudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya mabudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sufuli tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sufuli uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a yahoo.com shirin tambaya mabudin ilimi shiri ne da alhaji kabiru sadakon gila